لا فيها muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka a Radio Hausa na murya Jumhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran ya fara gabatar da shirin na safiyar yau Asabar kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin wato sharhin bayan labarai sai kuma shirin kokun san akwai duniyar mu a yau. sai kuma iran a mako amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu ƙudurin kwamitin tsaro kan yarjejeniyar jcpo a nan ƙasar iran ya kawo ƙarshe a yau kwamandan rundunar kudancin amurka ya sanar da murabus kan batun ayyukan soje a yankin caribbean sannan za ku ji cewa an yi wa wato raila odinga jana'iza ta musamman a ƙasar kenya yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fi da bayani kan cewa daga yau asabar wato 18 ga watan oktoban shekara ta 2025 ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗikin duniya wanda aka samar don goyon bayan aiwatar da yarjejeniyar nukiliya ƙasar iran wacce ake kira jcpoa ya kawo ƙarshe don haka daga yau shirin nukiliya ƙasar iran ya koma ƙarƙashin yarjejeniyar npt ko kuma za a yi mu'amala da shirin kamar sauran kasashen duniya ƙarƙashin kula na hukumar iaea e wato eh, tashar talabijin ta press tv nan teran ta nakalto ma'aikatar na ba da wannan sanarwar a safiyar yau asabar ta kuma ƙara da cewa dama ƙudurin wato na tsawon shekaru goma ne doka daga yanzu ya tashi daga aiki daga don ya kawo ƙarshen aikinsa bayanin ya kara da cewa manufar samar da yarjejeniyar ta musamman a ana shirin nukiliyar ƙasar iran ƙarƙashin yarjejeniyar jcpo ita ce kauda dukkanin tababan da wasu manya-manyan ƙasashen duniya suke da shi dangane da shirin nukiliyar ƙasar ta iran ƙauyukan ƙasar iran guda uku suhail a tsibirin kishim da kuma kandelus a lardin mazandaran sai kuma shafi abad a lardin kermon na ƙasar iran sun shiga cikin zaɓaɓɓun ƙauyuka a duniya na yawon shakatawa saboda wato kyawunsu da kuma samar da dukkanin abin da ƙauyuka ke bukata na rayuwa kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto mataimakin ministan al'adu na ƙasar iran yana ba da wannan sanarwar a juma'a anushirvan wato muhsin ya ƙara da cewa zaɓar wa'annan ƙauyuka a ƙasar iran cikin ƙauyuka wa'anda suka cancanci shiga wuraren yawon shakatawa na duniya wanda hukumar the nation wanda hukumar the united nations world tourism organization wato unwto a takaice ta yi zai bunƙasa yawon shakatawa a ƙasar iran kuma ma'aikatarsa tana aiki dare da rana don ƙara yawan irin wa'annan ƙauyuka a ƙasar iran mataimakin ministan ya ƙara da cewa iran ta shiga gasar samar da wa'annan ƙauyuka da wasu ƙasashen duniya tun shekaru biyar da suka gabata kuma a halin yanzu akwai wasu ƙauyuka guda takwas wanda hukumar ta unwto take bincike a kansu a nan ƙasar iran Tashar talabijin ta CNN ta ƙasar Amurka ta bayyana rahoton cewa janar Alvin Holsey, kwamandan rundunar sojojin Amurka ta kudu ya yanke shawara na murabus nan da watan Disamba mai zuwa, saboda takun saƙa tsakaninsa da sakataren tsaron ƙasar ta Amurka Pete Hexe kan rashin wato jituwa da aka samu game da batun ayyukan sojan amurka a yankin caribbean rahoton ya bayyana cewa a wato makonnin da suka gabata ne dai janar hoste ya bayyana damuwarsa kan sahihancin wa'annan ayyukan ya yi sannan yayin da wato hexet ya nuna takaicinsa kan yadda ayyukan ke tafiyar hawainiya labarin da ya jawo cece kuce tsakanin ɓangarorin biyu a cewar rahoton din manya-manyan jami'an guda biyu sun tada jujiyoyin wuya ne a yayin wani taro a ma'aikatar tsaro ƙasar amurka wato pentagon a makon da ya gabata inda suka yi musayar miyau da kuma yi wa juna zafaffen kalamai lamarin da ya kai ga sanar da murabus ɗin holsey a hukumance janar holside ya karbi mukamin ne a watan nuwamban shekarar da ta gabata kuma ya wato ya jagoranci rundunar sojojin amurka a yankin kudancin kasar a daidai lokacin da ake samun karuwan ayyukan sojin amurka a yankin caribbean masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mataimakin shugaban ƙasa na farko a nan ƙasar iran wato muhammad riza arif ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran wato kofar ta a buɗe take ga tattaunawa da dukan ƙasashen duniya in banda hamshe ƙasar isra'ila ya ce mun tattauna hatta da amurka amma sai da wato muka fara tattaunawa ta kai mana hari don haka iran tana tattaunawa da dukkanin ƙasashen duniya sai dai wato ba za ta amince da bukatun da ba za ta iya amincewa ba kamfanin dilancin labaran tasnim na kasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kasar yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da yake ganawa da masu masana'antu a kasar a nan birnin tehran ya ƙara da cewa gwamnatin amurka ta buƙaci tattaunawa da iran amma tare da sharaɗin da wato sai iran ta amince da su wanda iran ba ta amince ba amurka ta farwa ƙasar iran da yaƙi a tsakiyar tattaunawa a baya don tilastawa iran amincewa da bukatunta a tattaunawar amma gwamnatin iran ta mai da martani a cikin yakin kwanaki goma sha biyu wanda ya kai ga aka aka dakata da buɗewa juna wuta ba tare da ta cimma manufarta ba. shugaban ƙasar afirka wato shugabannin ƙasashen afirka da dama sun haɗu da shugaban ƙasar kenya a wato a jiya juma'a don yi wa tsohon firayim ministan ƙasar kuma shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar wato royla odinga jana'iza shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa odinga ya mutu a wani asibiti a ƙasar india a makon da ya gabata yana ɗan shekara tamanin a duniya bayan ɗan gajeruwar rashin lafiya raila odinga dai ya tsaya takarar shugaban ƙasa har sau biyar a ƙasar kenya amma ba tare da ya samu nasara ba amma ya taimaka wajen tafiyar da harkokin siyasa wanda ya daidaita tsarin demokuraɗiyya na ƙasar kenya a cikin shekaru talatin da suka gabata da farko dai an ajiye gawar odinga a filin wasanni da ke birnin nairobi a ranar alhamis da ta gabata don inda turuwar mutane suka yi bankwana da shi sannan an kai shi majalisar dokokin ƙasar ta kenya shi ma don kwana shugaba rudo ya bayyana cewa odinga ya cancanci wannan girmamawar ganin yadda ya riƙe kujeru masu muhimmanci a ƙasar ta kenya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin na ko kun san sai kuma duniyarmu a yau. Shirinmu na ƙarshe ne Iran a mako. Masu sauraro da wannan kuma muke cewa aini lafiya. kasashen masar qatar da kuma turkiya sun rattaba hannu da shugaban amurka donald trump kan wata takarda game da jin tsagaita wuta a gaza an rattaba hannu kan wannan takarda ne a ranar litinin dinnan yayin wani taron ƙasa da ƙasa da masar ta shirya a wurin shakatawa na bahar maliya a sharm el sheikh kan yarjejeniyar trump ya bayyana wannan rana a matsayin babbar rana ga gabas ta tsakiya yayin da shi da shugabannin yankin suka rattaba hannu kan wata sanarwa da aka tsara don tabbatar da tsagaita wuta a gaza bayan sa'o'i da isra'ila da kuma kungiyar hamas suka yi musayar fursuni da waɗanda ake garkuwa da su wannan babbar rana ce ga duniya babbar rana ce ga gabas ta tsakiya in shi trump yayin da shugabannin duniya fiye da ashirin suka zauna don tattaunawa a taron takardar za ta fayyace dokoki da ka'idoji da sauran abubuwa da dama in shi trump kafin ya rataba hannu inda ya nanata sau biyu cewa za ta tsaya daram shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa kasarsa za ta shirya wani taro kan sake gina gaza bayan cin majiyar ta buɗe wuta da misali fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su masar za ta yi aiki tare da amurka da haɗin gwiwar abokan hulɗar wato kasashen a cikin kwanaki masu zuwa don kafa tubali na sake gina gaza rcc ya karar cewa janar gaza ta rufe wani babi mai raɗaɗi a tarihin dan adam kuma ta buɗe wani sabon zamani na zaman lafiya da kwanciyar hankali ga gabas ta tsakiya ya kuma karar cewa wannan rana ta zama rana mai tarihi ga zaman lafiya wadda ta shimfiɗa hanya don warware matsalar ƙasashe guda biyu a halin da ake ciki dai hukumar kula da gidajen yarin isra'ila ta sanar da sakin falastinawa 1968 waɗanda fursunonin da waɗanda ake tsare da su a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wutar a yakin gaza a matakin farko kenan an kai falastinawan ramallah a gabar yamma da hannun yunus da ke kudancin gaza ciki har da 250 da aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai waɗanda za a saka ƙarƙashin yarjejeniyar ta gaza Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a ranar an kawo ƙarshen yakin Gaza da aka shafe shekara biyu ana gwabzawa yayin da yake jawabi a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar da Trump ya halarta. Netanyahu ya ce a yau ne kalandar Yahudawa ta nuna kawo ƙarshen yakin da aka ɗauki shekaru biyu ana gwabzawa a ɗaya bangaren kuma iran ta gode wa shugaba al-sisi bisa gayyatar da aka yi mata na halartar taron na shahar al-sheikh duk da muradunmu na tattaunawa ta diplomasiya ni ko shugaba fesisken ba za mu iya shiga tattaunawa da waɗanda suka kai hari kan al'ummar iran da kuma ci gaba da yi mana barazana da takunkumin ji ministan harkokin wajen iran ministan harkokin wajen na iran ya kara da cewa ko da yake iran na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a zirin gaza falastinawa na da cikakken 'yancin tabbatar da hakkin su na cin gashin kai kuma dukkan kasashen suna da hakkin taimaka musu wajen goyon bayan wannan cin gashin kai iran ta kasance kuma za ta ci gaba da kasancewa babbar hanyar samar da zaman lafiya a yankin kuma ba kamar gwamnatin isra'ila mai kisan kari dangi ba iran ba ta neman yaƙe-yaƙe marasa iyaka musamman ma ta hanyar cin zarafin waɗanda ba su ji ba su gani ba a yakin da ya fara tun daga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta kai hare-hare gaza da ta mai da yankin gaba daya kufai kuma zuwa shekarar 2025 kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ayyana shi a matsayin kisan ƙare dangi a hukumance an kashe fiye da falastinawa 67 waɗanda aka su mata ne da kuma yara kana kusan 170 sun jikata sannan an jefa ɗaukacin al'ummar yankin cikin yunwa da yin ƙaurar dole yanayin ya jefa gaza cikin yunwa ta hanyar da aka tsara da gangan a cewar masana tsarin isra'ila ya hana abinci da ruwa da kuma man fetur wanda ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai da aka taɓa gani a ƙarni na 21 a ƙarshen watan Ogista majalisar ɗinkin duniya ta sanar a hukumance cewa akwai yunwa a gaza lamarin da ya tabbatar da abin da wasu ƙungiyoyin agaji da na kare hakkin bil'adama suka daɗe suna faɗa tsawon watanni shugaban kungiyar da ke sa ido da kuma kare hakkin bil'adama yi med mai hadikwata a geneva rami abdu ya ce katange gaza da isra'ila ta yi na daidai da manufar amfani da abinci da ruwa a matsayin makamin yaƙi yunwar gaza ta sha bamban da sauran domin ba wai bala'i ne ya afku ba ko kuma na taɓarɓarewar tattalin arziki ba a cewar abdu ya karar cewa da gangan ake amfani da yunwa wajen kashe fararen hula tun shekara ta 2006 isra'ila ke ci gaba da iko a kan iyakokin gaza lokacin da aka ayyana cikakkiyar mamaya a ranar tara ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yanke shigar da abinci da ruwa da mai da kuma wutar lantarki a zirin na gaza a ranar 22 ga watan agustan shekarar 2025 shirin tabbatar da tsarin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana yunwa a gaza bayan yin duba kan dukkan matakai uku mafi mahimmanci da ake keta tsananin karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki da kuma mace-mace masu nasaba da yunwa ma'aikatar lafiya ta palestino a gaza ta ba da rahoton mutuwar akalla mutane 460 sakamakon yunwa ciki har da yara 150 yayin da yaro ɗaya cikin yara biyar a birnin gaza yake fama da tamuwa amma duk da haka ko bayan an yanayin yunwar isra'ila ta ci gaba da kai hararanta a gaza ta yi kunnan uwar shegu game da kiraye-kirayen da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙasashen duniya ke yi na ganin cewa ta dakatar da yin hakan koshin hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta kai ga har ma ta ba da sammacin kame mata da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa bisa zargin aikata laifukan kisan kyashi a zirin na gaza ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, goma sha takwas ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da takwas, wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma sha takwas ga watan Oktoban shekara ta alif ɗaya takwas da sittin da bakwai yankin alaska wanda yake arewa maso yammacin nahiyar amurka ya koma hannun amurkan kafin wannan lokaci dai yankin alaska malakin kasar rasha ne amma kasantuwar yankin yana da nisa daga birnin moscow babban birnin kasar rasha kasar rashan ta sayar wa gwamnatin kasar amurka da wannan yanki sai kuma daga baya aka gano arzikin ɗanyen man fetur wanda yake kwance a wannan yanki kamar da kuma yankin yana da arzikin kifi a cikin ruwa mai tarin yawa hakanan kuma da wasu ma'adanai masu kima a halin yanzu dai alaska ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar amurka tana daga cikin jihohi na ƙasar waɗanda suka fi yawan arziki baga ga kuma jihar alaska ita ce jihar da ta fi kowace jiha tsananin sanyi a cikin ƙasar amurka inda mafi yawan lokuta a jihar ake fama da sanyi a lokutan hunturu kuwa dusar kankara ce kawai take rufe ko ina a faɗin jihar ta alaska. masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1922 aka kafa tashar rediyo ta bbc a kasar birtaniya da farko dai gidan radiyon mallakin mutane masu zaman kansu ne amma daga baya ya zama tashar gwamnatin birtaniya shekara ta 1936 tashar bbc ta fara watsa shirye-shiryenta na talabijin radiyon bbc ya ta gagarumin rawa wajen yada manufofin turawan birtaniya in mulkin mallaka a kasashen duniya da dama musamman ma dai a kasashen da turawa suke wa mulkin mallaka har ila yau yana ɗaukar ɓangare ko kuma kata ga maslaha ta ƙasashen yamma musamman ma dai kan abin da ya shafi ƙasashe masu tasowa bbc tana da shirye-shirye a cikin harsuna da dama na duniya wanda hakan ya sa tashar ta zama daga cikin manyan kafafen yada labarai a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan oktoban shekara ta 1931 thomas edison shahararren injiniya ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi edison a shekara ta 1847 a ƙasar amurka thomas edison bai yi karatu mai yawa ba amma kuma gwaje-gwaje waɗanda yake yi a cikin ɗakin gwaje-gwajensa sun taimaka masa matuƙa wajen ƙara samun masaniya akan abubuwa daban-daban na ilimi daga cikin abubuwa wanda ya iya ganowa akwai karfin wutar lantarki shi ne kuma ya fara yin kwan fitila wanda ake yin aiki da shi da karfin wutar lantarki kai tsaye hakanan kuma shine ne kirkiro garmaho masu saurare ko kun san cewa shekaru 460 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan oktoba na shekara ta 1565 aka shigar da philippines a hukumance zuwa yankin asiya da ke karkashin mulkin mallaka na spain an gano wannan tsibiri ne a shekara ta 1521 kuma har karshen karni da kuma shida dukkan tsibiran suna karkashin mulkin mallaka ne na spain a cikin fiye da karnuka uku na mulkin mallaka a kan kasar philippines turan spain sun wawashe albarkatun kasa da yawa a wannan kasa a ƙarshe dai a shekara ta 1898 bayan shan kashin da spain ta yi a hannun amurka ta mika wannan tsibiri ga amurkan daga ƙarshe dai kuma philippines ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1946 philippines mai tsibirai sama da dubu bakwai tana kudu maso gabacin asiya da tekun pacific sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i uku. daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da sa gabata a rana irin ta yau 25 ga watan rabi'u thani na shekara ta 368 bayan hijira abu umar ibn yusuf bin abd wanda ake fi sanin sa da ibn abdulbar masanin fikihu ɗan ƙasar andalus masanin hadisi ko marubuci kuma masanin tarihi ya rasu an haife shi a kurtaba wani gari wanda ke cikin ƙasar spain a yanzu ya yi karatu mai tarin yawa a ɓangaren ilimomi na addinin musulunci sannan ya fara karatunsa ne tun daga farko a wajen mahaifinsa da kuma manyan malamai na lokacin ibn abdulbar ya dukufa wajen bincike na ilimi kuma a cikin ganin lokaci ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar andalus a kwanakin da ya zauna a kurtaba birnin bai samu kwanciyar hankali kamar yadda ya kamata ba don haka ibn abdulbar ya yi tattaki zuwa daina wanda a can ya kasance ɗaya daga cikin malamai masu jagorantar al'amura musamman ba da a cibiyoyin bincike da sauran cibiyoyi na ilimi ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda ake komawa a gare su a ilmomi daban-daban baya ga hakuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa shine littafin nan na al-istiab wanda yake magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, zamantakewa, tsaro, tattalin arziki da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. Madalla masu sauraro za mu fara shirinmu na yau da jawabin da ministan harkokin wajen ƙasa Iran Abbas Arakci ya gabatar a taron rabin shekara na ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen ba ruwanmu wato nam a takaice wanda aka gudanar a birnin kampala babban birnin kasar uganda a ranar laraban da ta gabata ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci a jawabin da ya gabatar a taron tsakiyar shekara ta ministocin harkokin wajen kungiyar 'yan ba mu wato nam ko nam a takaice a birnin kampala babban birnin kasar uganda a ranar laraba da ta gabata ya jaddada buƙatar haɗin kai da goyon baya a tsakanin ƙasashen ƙungiyar wajen fuskantar rashin adalci da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma nuna iko na ɓangare guda da ke faruwa a duniya. kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto arakci yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar ta nam karo na goma sha tara ya kuma ƙara da cewa yana daga cikin manufofin kafa ƙungiyar nam ko ƙungiyar ƙasashen baruwanmu tabbatar da 'yanci na kowace ƙasa a duniya Da haka akwai buƙatar nuna wannan a aikace a cikin kasashen wannan kungiyar a hali yanzu in ji ministan dangane da yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da kuma harbi kasar isra'ila suka dora wa kasar iran a cikin watan yunin da ya gabata kuma abbas arakci ya ce wannan babbar shaida ce tarishin bin doka da oda a duniya wanda ya kai ga kasashen biyu suka dora wa jihunar musulunci ta iran yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu inda suka kashe masana fasahar nikiliya na kasar a cikin gidajensu tare da iyalansu sannan suka kashe manya-manyan jami'an sojojin kasar da nufin kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kawo ƙarshen shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran na zaman lafiya amma sun kasa cimma manufarsu a ƙasar banda haka har yanzu wa'annan kasashe wato amurka da amurka isra'ila da kuma wasu kasashen turai suna barazana ga jamhuriyar musulunci ta iran in ji shi abbas arakci ya yi tir da kasashen turai da suka maida takunkumin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasarsa bayan da aka ɗauke su na tsawon shekaru goma sannan bayan da ƙuduri mai lamba 2231 ta kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wacce take goyon bayan yarjejeniyar jcpoa dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran ta kawo ƙarshe a ranar 18 da watan oktoban da ya gabata ministan ya buƙaci ƙasashen duniya su yi watsi da wannan takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kada su mutunta su saboda ba sa bisa ƙa'ida waɗannan ƙasashe guda uku ba sa da hurumin sake ɗorawa wa ƙasar iran wa'annan takunkuman in ji shi bayan da ƙudurin ya kawo ƙarshe ko kuma ya kusan mutuwa dangane da ƙasar falasinu da aka mamaye kuma abbas arakci ya faɗa taron nam kan cewa nauyi na kan ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar tsagaita wuta a sharm sheikh na ƙasar masar su tabbatar da cewa hamsin ƙasar isra'ila ta mutunta yarjejeniyar sannan su tabbatar da cewa an aiwatar da sauran marhaloli na yarjejeniyar kamar yadda yake a ƙarshen taron dai ƙungiyar ta nam a jawabin bayan taron ta ƙasashen ƙungiyar sun bayyana goyon bayansu ga jumhuriyar musulunci ta iran dangane da takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya wa'anda ƙasashen turai uku suka sake ɗora mata abbas arakci ya faɗa wa tashar talabijin ta jumhuriyar musulunci ta iran wato channel 1 kan cewa dukkanin kasashe membobi a kungiyar nam sun bayyana goyon bayan su ga jumhuriyar musulunci ta iran dangane da abin da ake kira snapback wanda ya zo a cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta shekara ta 2015 wanda kuma ya sami goyon bayan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda kuma ya kawo ƙarshen aiki a ranar 18 ga watan oktoba na wannan shekarar da muke ciki amma kafin ƙudurin ya kawo ƙarshe da wata guda da 'yan kwanaki ne wa'annan ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma burtaniya suka yi amfani da damar da ake kira wato snapback a cikin yarjejeniyar jcpoa na cewa suna iya mayar da dukkanin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke a ƙasar iran idan bata aiwatar da abin da ya zo a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba sai suka maida takunkuman da sunan wai iran bata aiwatar da abin da yake cikin yarjejeniyar ba alhali kuwa su suka yi watsi da yarjejeniyar tun farko sun kasa aiwatar da haƙƙin da ya hau kansu ministan ya bayyana cewa a cikin jawabin bayan taron da ya kasashen kungiyar ta nam sun tabbatar da cewa suna goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran kan takunkumin majalisar ɗinkin duniya wa'anda wa'annan kasashe uku na turai suka mayar kan iran a ranar 28 ga watan agustan da ya gabata alhali kudurin wato mai lamba daya wanda ya samar da yarjejeniyar jcpoa kansa zai mutu ne a ranar 18 ga watan oktoban shekara ta 2025 wato wata guda da 'yan kwanaki kafin yarjejeniyar da kuma kudurin gaba daya su daina aiki. daga ƙarshe dai labarin ya kammala da cewa ministan ya gana da takwarorinsa na ƙasashen ƙungiyar ta nam da dama wanda suka hada cuba ecuador uganda da sauransu sai kuma dangane da ƙasar falastinu da aka mamaye inda labaran da suke fitowa daga hamshe ƙasar isra'ila sun bayyana cewa masu gadin gidajen yari a hamshe ƙasar isra'ila sun yi wa marwan balgusi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fata ta mahmud abbas wanda yake tsare a gidan yari a ƙasar isra'ila tun shekara ta 2002 bayan intifadan al'aksa labarin ya bayyana cewa masu gadin gidan yarin da ake tsare da marwan Barguti sun masa duka har ya suma a cikin makon da ya gabata dukar ta yi tsanani har sai da suka karya masa a wazozinsa har guda hudu sanadiyar hakan jaridar the nation ta ƙasar amurka ta bayyana cewa barguti yana daga cikin shugabannin falasɗinawa wanda ƙungiyar hamas ta gabatar da sunansa ta kuma buƙaci gwamnatin amurka isra'ila ta sake shi a musayar fursunoni na baya-bayan nan da aka gudanar a ranar litinin da ta gabata labarin ya ƙara da cewa ɗan marwan bargusi wanda ake kira arab barguti ya ce ya sami labarin irin halin da mahaifinsa yake ciki a hannun hamjikasar isra'ila daga bakin falasina guda biyar wanda yahudawan suka salame su sannan suka kore su daga ƙasar falasɗinu zuwa ƙasar masar marwan barguti dai dan shekara 66 a duniya ya fara gwagwarma da kasar isra'ila tun yana dan shekara 15 a duniya sannan a shekarar 1987 yahudawan sun kore shi daga yankin yamma kogin jordan sannan bayan yarjejeniyar oslo a shekarar 1993 miladiya suka sake barinsa ya dawo kasar falastinu da aka mamaye sannan bayan borin intifada ta shekara ta 2002 yahudawan sayoniyan suka kama shi suka kuma gurfanar da shi a gaban kuliya tare da zargin wai ya yi sanadiyar mutuwar yahudawa guda biyar sai suka yanke masa hukuncin zaman kaso har abada har sau biyar marawan barguti ya sha nana ta cewa bai kashe wa'annan yahuda wanda ake zarginsa da kashe su ba amma a cikin Falasɗinawa kuma musamman ƙungiyar fata ta mahmud abbas wacce take iko da yankin yamma da kogin jordan da kuma sauran Falasɗinawa suna ɗaukar marwan barguti a matsayin wanda ya cancanci ya maye gurbin shugaba mahmud abbas idan har ya mutu ko kuma dai ya sauka daga shugabancin kungiyar fata da kuma gwamnatin jekanayika na falastinawa da ke da cibiya a ramallah sai kuma labarinmu na uku inda shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya bayyana sabbin matakan tsaro a kan iyakar kasarsa da kasar colombia bayan da gwamnatin shugaba trump na kasar amurka ta sabunta sabbin matakai na nuna adawa da gwamnatin kasar venezuela kamfanin dillancin labaran tasnim na kasar iran ya bayyana cewa shugaba maduro ya shalanta wa'annan sabbin matakan tsaro ne bayan da gwamnatin shugaba trump ta ba wa hukumar cia ta leƙen asiri na ƙasar amurka izinin aiki tukuru don kifar da gwamnatin shugaba nicolas maduro na ƙasar ta venezuela ko da kuwa al'amarin ya kai ga amfani da ƙarfin soje don kau da shi sabbin matakan tsaron dai wanda venezuela ta ɗauka su ne kyautata tsaro a kan iyakar ƙasar da ƙasar colombia a cikin giyohin cira opera da kuma amazons cikin ƙasar ta venezuela wa'anda suke makwabtaka da colombia nicolas maduro ya ce tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasar da ƙasar colombia a wa'annan jihohi yana da matukar muhimmanci ya ce mutanen ƙasar venezuela mutane ne wa'anda suke son zaman lafiya da kuma mutunci har ila da kuma kare mutuncinsu jaridar new york times ta ƙasa amurka ta nakalto shugaban ƙasar amurka donald trump yana ba wa hukumar leƙen asiri ta ƙasar wato cia a ranar talatin da ta gabata umarni na ta tsara masa yadda zai kwace ƙasar venezuela daga hannun nicolas maduro daga ciki hadda kai hare-hare kan kasar idan hakan ya kama gwamnatin kasar amurka dai ta dade ba ta dasawa da gwamnatin kasar venezuela kama daga marigayi shugaba hugo chavez wanda ya mutu sannan shugaba nicolas maduro ya gaje shi amurka ta takurawa kasar da takunkuman tattalin arziki masu tsanani amma mutanen kasar sun ci gaba da kare gwamnatin maduro gwamnatin amurka tana son kwace kasar venezuela ne daga hannun maduro saboda arzikin man fetur da gas wanda kasar take da shi da kuma sauran ma'adinai tana son ta dora wani kan kujerar shugabancin kasar ta venezuela wanda zai ba su damar kwace arzikin man fetur na kasar ba tare da kowa ya yi magana ba. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku tarihin mai wurare masu da dan tarihi da mauraye na al'ada da na addini ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko ma kasuwanci a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin bayani game da batutuwa da suka faru da ke ɗaukar hankali a nan ƙasar Iran. Da fatan masu sauran sun shi da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ban saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari shin kwarai shirin inda ayo shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda ya yi muku bayani kuma tarihin birnin Isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na cewa idan babu birnin Firaz kenan zai kasance rabin duniya. Kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin sauran wasu wurare masu kyau da ƙayatarwa da ke birnin. Kuma mun tsaya ne inda muka fara muku bayani cewa bayan ka tashi daga barci kana son ka je kasuwar kaisariya ka ɗan ɗaga kanka sama ka tsaya ka kalli saman kasuwar domin wannan mashhurin wuri ne na musamman da aka ƙayata shi da zane mai ɗaukar hankali an ƙawata ƙofar kaisariya da tarkacen katako da tsoffin zane-zane na Riza basi. ƙararrawa na gidan ibada na Hormuz da dai sauransu. Wannan ƙofar tana da matuƙar muhimmanci a tarihin Iran. Sai na biyar wato gadar 33 wannan gada tana daga cikin gadoji suke ɗaukar hankali sosai a birnin Isfahan wanda a baya ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin gadar farko a duniya. Wannan gadar a ƙarni na sha ɗaya kuma an gina ta ne bisa umarnin sha Abbas Safawi akan ruwan Zayan Darud wanda Budkhan ya gina. Daga cikin sunayen wannan wuri mai kyan kallo akwai wannan gadar ta 33 kuma ana kiranta da suna gadar Allabardi Khan da kuma gadar Jalfa. Gadar 33 tana cikin wuraren kallo a birnin Isfahan wanda tsawonta ya kai mita 295 faɗinta kuma ya kai mita 14 ita ce gada mai tsayi da ke kan tekun zayan darud kuma wata alama ce ta birnin Isfahan wanda a shekarun baya ana gwana da bukukuwa daban-daban a wajen kamar irin bikin ranar idin norus da dai wasu bukukuwa daban-daban da suka shahara da ake gudanarwa kada da dai sauransu da gaske ne yanayin lokaci ya sanya an rusa gadar sai dai har yanzu tana da kyau sosai kuma tana ɗaukar hankali da birge wanda ya so ko kuma suka zo yawon shakatawa a wurin idan kai ziyara birnin isfahan kai tsaye ka tsaya a gada 33 domin kallon kyawawan abubuwa da ke tekun zayan da road ko a cikin tsawon dare wannan gadar tana da abin kallo sosai inda fitilu suke haskakawa ta ko'ina sai kuma wuri na shida wato fadar Stone. Wannan wuri yana daga cikin wurare masu ƙayatarwa na yawon shakatawa kuma an gina shi ne a zamanin daular safawiya bisa umarnin sarki Abbas na ɗaya aka fara gina shi sai dai an kammala ne a zamanin sarki sha abbas na biyu kuma yana da faɗin kuma fadar tana da faɗin mita 225 da tsawon 275 wanda a gina wata fada mai girma a cikin ta da kuma wajen wanka mai girma daga cikin wuraren kallo na isfahan akwai fadar charleston wato fada mai tiraku fasahar da aka yi amfani da ita a wurin akwai koriyar ciyawa wanda kyawunta yana ɗaukar hankalin masu kallo kuma bayan haka an sanya shi ɗaya daga cikin ababen ginamawa na ƙasa kuma hukumar kula da ababen tarihi ta duniya wato unesco ta jistar wannan wuri mai ƙayatarwa fadar chelseatun ta isfahan tana da ginshiƙai guda ashirin na katako don haka dalilin da yasa aka sanya mata wannan suna shine inda wajen ginin yake cikin ruwan tafkin wanda ya sa a dingin ginshiƙen ya bayyana sau biyu wato yarbanya kenan yanayin inuwar rumfar a cikin ruwa a cikin dare da rana wata irin ƙwarewa ce da ba ta da ta biyu daga mashigarta akwai lambu da kuma yanayi wajen ginin fadar yana daga cikin abubuwan kallo a birnin isfahan yanzu kuma bari mu shiga cikin farfajiyar shi shi ma wani abu ne sai dai lokaci ba zai bari mu yi bayani a kai ba. Tsarin gine-gine da aka yi amfani da shi ya shahara kamar wajen fadar. a cikin babban ɗakin taro na fadar Charleston akwai wasu muhimman zane-zane guda shida da ke nuna muhimman abubuwan tarihi na wancan lokacin wanda aka zana ta amfani da launuka masu ɗaukar hankali. Haka zalika wani bangare na wannan fadar yana matsayin kamar wajen adana kayan tarihi ne wanda a cikinsa akwai littattafai da rubutun da aka yi tun lokacin daular safawiya da dai sauran abubuwa masu muhimmanci na isfahan da aka ajiye a wannan wajen komai ya ji musamman ga masu yawan buɗe ido da shakatawa idan suka je wannan guri yanzu kuma sai wuri na bakwai wato fadar aljanna wanda ake masa lakabi da fada mafi kyau a duniya fadar aljanna bakwai a isfahan ɗaya ce daga cikin ƙawatattun wurare na tarihi kuma muhimman wurin kallo da ke birnin isfahan wanda a lokacin daular safawiya an gina shi ne da irin yanayin tsarin ginin isfahan wannan fadar tana ɗaya daga cikin gine-gine da ke da kusurwoyi guda takwas da kuma hawa biyu gaskiya ne ko kuma tana tsakiyar wasu lambuna kore shar wanda saboda kyawun gini a ciki a ciki da waje ake masa lakabi da fada mai kyau a duniya a wancan lokacin fadar aljanna a lokutan baya ana kiranta da suna takwas so takwas da kuma takwas a haka aka santa kuma da suna aljanna kowanne bene daga cikin bene na wannan fadar cike yake da ɗakuna na masu yawon shakatawa da aka ƙawata su da yanayin zane-zane mai ƙayatarwa da ya cire fasaha wanda duk wani mai kallo zai kashe kwata ido idan ya shiga ɗakin da ke hawa na ɗaya an ƙawata shi ne da farar ƙasa da zane-zane mai kyau sosai wanda yake ɗaukar hankali su kuma ɗakunan da ke hawa na biyu an yi musu jere mai ɗaukar hankali ƙofofi da tagogin wannan fadar su kansu wani abin al'ajabi ne mai tafiya da tunani na mai kallo duk da yake cewa wani ɓangaren ƙawa da ke fadar aljanna takwas ya tafi a lokacin daular ƙajarawa babu wani abin ƙirƙira da ya rage sai kaɗan amma har yanzu yana daga cikin abubuwan kallo a birnin isfahan don haka ya zama dole mai kallo ko mai ziyara idan ya je ya tsaya ya ziyarci wannan wuri ya ga irin abubuwan tarihi masu ƙayatarwa da aka tattara su a wannan wuri kuma daga farkon bangon rufin tagogin na wannan fadar akwai abubuwan kallo kai sai dai in ce sai wanda ya gani sai wanda ya ga irin tanadin da aka yi wannan fadar wannan yasa masu yawan buɗe ido da dama suke cincirindo zuwa wajen kuma suka yi kirari da irin kyawun da wannan wuri yake da shi. yanzu kuma bari mu kawo muku wuraren addini masu daɗaɗɗen tarihi a birnin Isfahan. Daga ciki akwai masallacin Sheikh Lutufullah Isfahan. Wannan wuri yana da cin wurare a birnin Isfahan wanda a mahangar masu zane-zane yana da muhimmanci sosai. Wannan masallaci an yi shi ne a kai na sha ɗaya bayan hijira. Kuma sarki Abbas na ɗaya a zamanin daular safawiya ya sa a gina kuma an kwashe shekaru goma sha takwas ana aiki kafin a kammala wannan masallaci na musamman ne yana da tulluwa mai ɗaukar hankali da kuma wurin liman mai ƙayatarwa wanda fitaccen injiniyan ƙasar iran muhammad rida isfahani ya ƙera shi wannan masallacin na sheikh lutfullah jabal amil yana ɗaya daga cikin manyan malamai a zamanin daular safawiya kuma yana daga cikin ababen girmawa na ƙasa sai kuma hukumar kula da al'adu da abin tarihi na duniya to unesco ta sunan shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen girmamawa na ƙasa. to saboda karancin lokaci masu saurare baran jarin zamu shirin a nan in koma gefe sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dukkan sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi kammala ko ji kamar haka ni ma gun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:00 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كل هربك إسلاميت مي طهران كل ها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريفا خمشيم عد شتم أسريفا عسريم لفي هشعون بين لومي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ועשרים לשעה וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו.